والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أجمعين ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء الآملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوة مسلمين godiya ta tabbata ga Allah mai girma ɗaukaka wanda ya kadata mu ta kawo wannan rana ta biyar ga watan Ramadana. Ƙaurar annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa Madina shekara 1440 daidai, wacce ta daidai da eh, tara a goma ga watan biyar haihuwar annabi isa ɗan maryama alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha tara kuma mun haɗa wannan masallaci na juma'a na ƙungiyar jama'atin izalatul bidiya wai kamata sunna a wannan gari namu na azare katagum local government ba don komai ba sai don karanta alkur'ani littafin Allah a watan Allah mai alfarma a ɗakin Allah masallaci. Muna yi wa Allah godiya da ya mana wanda ya bamu wannan dama, kuma muna addu'a ga wanda ya kafa wannan ƙungiya ta wa'azin addinin Musulunci a Sheikh Ismail Idris Zakariya. Muna roƙon Allah Allah ya kai wa malam ladan wannan ɗawainiya da ya yi a rayuwarsa ta duniya don ɗaga addinin Allah. Allah ya ji ƙan malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi. Dukkan malaman sunna da suka gabata, Ubangiji Allah ya saka musu abin da suka yi da aljanna. Sun tsamo mutane daga cikin duhu zuwa ga haske da ilimin da Allah ya ba su. saboda sun kira zuwa ga hanyar Allah kuma an amsa muna addu'a ga jagoran tafiya a yanzu a Sheikh Muhammad Sani ya jingir Allah ya taimaki malam kuma Allah ya taimaki mataimakansa bangare uku malima da shugabannin gudanarwa da agaji tun daga national haransa Allah ya taimaki masu taimakon addininsa yanzu kuma za mu tashi a karatu da muke a cikin suratul baqara za mu tashi a aya ta 167 267 ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati yawwa Thank <coughs> you. ce ya yi ayyuhal na amanu ya ku wa'anda kuka yi imani an kira ku kun ji to ga aiki sai aka ce an fi kumin ɗayi ba ti ma kasabtum ku ciyar daga kyawawan abubuwan da muka azurta ku da shi ku ciyar daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku da shi ku ciyar daga daɗaɗen abubuwan da muka azurtar da ku, mun azurtar da ku wannan abin, to ku ɗauki irin wannan abin ku ciyar. Ma ka sabtin daga cikin abin da kuka tara da kanku kuka sha wahala kuka tara. Wa mimma akhrajana lakum kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku da shi, min al'arzi daga cikin ƙasa, an fitar mana shinkafa daga ƙasa, an fitar mana alkama daga ƙasa, an fitar mana rogo da doya daga ƙasa, dankalin turawa da na hausa daga ƙasa, dibi na durba daga ƙasa suke fitowa ba. Kowanne arzikin da Allah ya ajiye a cikin ƙasa, waɗanda ba ma ganinsu su ne za mu ce, ko ake ce musu ma'adanai, wanda sai an tona a cikin ƙasa a samo kuza, ko a samo kwalli, ko a samo demon, ko a samo menene, To, amma waɗannan kuma arziki ne wanda ga su a bayan ƙasa muna ganin su daga ƙasa suke fitowa. Gero, dawa, masara, shinkafa, gyaɗa, alkama, ibro, acca, daga nan kuma har a dawo kayan lambu, su tumatir, tattasai da shauransu duk wani ma aka raja lalakun min al'ardi daga abubuwan da muka fitar muku da shi daga cikin ƙasa. ku ɗauka ku yi sadaka, ku ɗauka ku yi kyauta, ku ɗauka ku yi sadar da zumunta, ku ɗauka ku taimaki marayu ku ɗauka ku taimaka wa mahaifa ku ɗauka ku taimaka wa matan da kuka aura da ‘ya'yan da kuka haifa duk ku taimaka musu kan an taimako da yawa Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya ce wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum in illa an tugmizu zufi kar ku zamo masu ɗaukan munanan abubuwa su za ku riƙa ba da sadaka wanda kuma ba kwa sa sosai in an ba ku kuma ba za ku karɓa ba sai kun rintse ido kuna ganin munin abin to kar ku ce da irinsa za ku yi sadaka sadaka ana so kai abin da kai ma kana so in riga ce za ka ba mutum ka bashi wadda ko juma'a zai iya zuwa da ita kamar yadda kai ma za ka iya zuwa juma'a da ita ba sai ta yi faci an bike can an gyara can tukun ka ce to bari in ba su ba haka ake so ba lokacin da Allah ya saukar da waccan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun lada ba sai kun bayar daga cikin abin da kuma kuna san abin ba wai ka ɗauki abin da ka fi so ka bayar ake nufi a ayan nan ba a'a abin da kai ma kana san abin to irinsa za ka ɗauka ka bayar ba sai abin da ba ka so tukunna za ka ɗauka ka bayar ba lokacin da wannan aya ta sauka wani sahabi ya ce wa manzan Allah ya rasulallah wata aya ta sauka a cikin alkur'ani yana cewa lanta na lan Rahata tun fi ƙumin Matu-Hibun. ba za ku taɓa samun cikakken lada ba har sai kun ba da abin da kuma kuna son sa ya ce to duk a dukiyar da Allah ya mallaka min wadda nake so ta shiga raina kamar bai rahau sayar da Usman bin Affan ya ce bairaha ita na fi so duk a dukiyata to tunda Allah ya faɗa haka ya rasulullahi na sanya ta a hannunka kai kuma ka sanya ta a inda Allah ya nuna maka na sanya ta a hannunka kai kuma ka sanya ta a inda Allah ya nuna maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya Usmana wannan gonar na sanya ta a danginka ƴan uwanka na jini, ya yi alkhairi alkhairi ya dawo gida ko bai dawo ba ya dawo gida saboda haka ne wa alamu Allah ya ce ku sani annallaha ya alamu ma fi anfusikum fazaruhu ko wa alamu annallaha yin, ku sani Allah fa mawadaci ne hamidun kuma wanda ya dace da aita gode masa mu mutane mu gode masa aljanu ma suna gode masa kuma in muka ki mu gode masa da mu da aljanu to yana da mala'iku kuma da suke gode masa dare da rana don haka ba aka ce sabbaha lillahi mafi sama samawati wa mafi arzi. abin da yake cikin sammai da kasai gaba ɗaya sun Allah wani kuma wurin sai aka ce yusabbihu lillahi mafi sama samawati wa mafi arzi, kaga a can sabbaha sun riga sun gama tsarkakewa ne a nan bihu? suna tsarkakewa ba su gama ba kuma ba za su daina ba har abada har sai Allah ya naɗe kasarsa saboda haka wa'alamu ku sani, annan laha ganiyu Allah mawadaci ne, Hamidu kuma wanda ya dace ya cancanta da ai ta gode masa, Allah muna gode maka, ɗazu muna cikin gumi, muna cikin zafin rana, yanzu gashi mun dawo wani dausayi mai daɗi, an zubar da ruwan sama ya jika bayan ƙasa, yanzu wani ma an jima ma ya fi zai ce yana so ya lulluɓa. <laughs> Allah wani sai ya sa rigar sanyi. Ai kyauta a wurin Allah ba wuya. kuma in yayi ta da wuri su take gama ko ina da ko ina Allah shi ya isa da haka Allah Allah ka Allah muna roƙonka ka taimake mu da ƙarin imani na ganewa ni'imar ka mai ta gode maka akanta sai Allah ya ce Thank you. <coughs> cikinta ba dama ya ce zai zo ya zanna ba zai aikin komai ba haka zai rayu ya mutu dole in mutum bai aikin alkhairi ba zai na sharri in kuma ya ce ba zai aikin abu na sharri ba zai yi na alkhairi amma ba zai yi ka tsaya independent kai baka alkhairi ka sharri ba ba a taɓa samun wanda aka halicce shi da wannan ba dole sai dai a samu za ka iya yin alkhairi kuma za ka iya yin sharri ma za ka iya yin alkhairi ya fi ka yawa wani kuma zai iya yin sharri ya fi sa yawa wani kuma zai ki alkhairin ma gaba ɗaya sharrin zai ta yi amma dole ne dai in mutum ya zo ya aiki to saboda haka sai Allah ya ce in kun ƙi ba da kyauta kun ki ba da sadaka kun ki taimakon addinin Allah ba wa komai ne ya kawo haka ba a shaiɗani ya idikumul faƙara shaiɗan ne yake muku alƙawarin za ku yi talauci in kuna bayarwa in kuna bayarwa zai ce za ku yi talauci yau wancan ya kawo bukata ka biya masa wancan ya kawo ka biya masa wata ran kai ma sai ka rasa yadda za ka yi yukawwifukum bihi yana tsoratar da ku da talauci in tasaddaqtum wato in kuna yin sadaka saboda haka tamsaku sai ku rike sai ku daina yin kyauta sai ku daina yin sadaka wa ya'murkum bil fahsha'i amma yana umartar ku da alfasha shine albukul rowa wa man zakati yana umartar ku kar ku rika bada zakka a cikin kashi arba'in ka ɗauki kashi guda ka bayar kashi talatin da tara ne da aka ka haɗe arba'in ɗin mana kawai duk ya zama mallakar ka dan za ka bayar waye ya taya ka tara dukiyar ka sha wuya ka tara ta za a ce ka ɗauka ka bashi sai shaidan ya zo ya ma wannan hudubar ya ce karka ba da zakka sai ka ki ba da zakka sai Allah ya sa gobara ta kama rumfarka sai a kone abin da ya fi karfin zakkar da a bayar fi sabilillahi da Allah ya dora asara wanda ya fi daɗi wallahi gara a bayar fi sabilillahi bayarwa fi sabilillahi nan mala'iku za su rubuta ka kana daga cikin masu da'a ga Allah ta wajen bangaren zakka kamar yadda suka rubuta ka kana abinan ɓangaren masu ɗa'a ta wajen tauhidi kamar yadda suka rubuta kana ɓangaren masu ɗa'a daga wajen masu sallah kamar yadda suka rubuta ka wajen ɓangaren masu ɗa'a daga cikin masu azumi to a zakka ma kana ciki kuma hajji in Allah ya baka iko nan ma sai mala'iku su rubuta kana daga cikin masu cika ɗa'a ga Allah dan kaje aikin hajji duk abin da kai mana alkhairi sai su rubuta saboda haka wallahu ya idukun magafiratan, amma Allah yana tara muku gafara, minhu daga wajensa, wa fadalan kuma sallan yana tara yana yi muku tattalin arziki, fadalan ɗinnan falala ya ce rizikan shi ne arziki, minhu duk daga Allah. Ba wanda yake zuwa daga cikin waɗannan abubuwa, daga gafara, da falala, ba wanda yake tanada wa ‘yan adam su samu wannan abin wannan abin gaskiya ne sai Allah shi kadai. In wani ya ce na tanada maka gafara zan gafarta ma za ka yarda? Sai dai in laifin shi kai wa. In shi kai wa laifi ya ce na tanada zan gafarta maka. Iya abin da haƙƙina ne na yafe maka. Shi kenan shi ne gafara. Amma ya ce duk abin da kai a duniya ya gafarta ba wannan ba wanda ya isa. Sai Allah shi kadai. wallahu wasi'un Allah mayalwaci ne fadaluhu wajen falalarsa zai iya baiwa na binni ya baiwa na ƙauye zai iya baiwa abin nan masu wayewar kai zai baiwa wanda ma kansu bai waye ba ko ina falalarsa ba inda ba ta zuwa har wani mai waka yana cewa walau kanatil arzaqu tajri alal hija halakna idan min jahalihin al baha'im inda arziki wayo da tunani ne yake jawo shi da dabbobi sun mutu don su ba su da wayo amma za ka ga rago yana da kwanya irin ta mutum <laughs> ya ci arzikin Allah ya gode wa Allah ya yi kwanya ka gani saboda haka ya samu arzikin Allah kuma su dama sai aka hutar da su ba sa sa riga ba sa sa wando ba sa sa komai wannan gashin da aka haife su da shi da shi za su yi ta rayuwa har su mutu ba haka bane dabbobi ko da wani gashin da ya zube ina wani ne ya zubo ya fito ba riga ce ta kullo a wajen inda gashi ya zube ba mu yan wannan ne muke da bukatar wannan amma su dabbobi ba ba su gatar wannan ba ma gaba daya yanzu da zaka tara awakin ka a filin tsakar gida gashi yau an fara ruwan nan yau ruwan yau ya dace su na gaba ma ya dace su har rani hatta mana ta kare ba za su ba za su kwanciya a wurin ba amma kai duk inda ka ya fara yoyo sai a ce a sayo foti a sa kai kare ya rika diso ma ba a tsakar daki ko ba zai same ka ba saboda kai Allah ya fifita darajar dan adam da ta kowa Allah ya fifita darajar dan adam akan ta komai saboda haka kai dan adam kace da daraja zaka iya sa koriyar riga da safe da rana ka sa fara da la'asar ka sa shudiya kai canjin kaya kala kala abinci kuma zaka iya cin wani kala yau gobe ka ji ba shi kake so ba jibi ma ka canza saboda Allah ya maka ni'ima bai yi wa dabba haka ba dabba komai ta samu ci take ko tana sha'awa ko ba ta sha'awa ita dai cikin ta ya cika kawai amma kai sai ka zaba to saboda haka Allah yana muku tattalin rahama Allah yana tanada muku gafara shedan yana muku tattalin za ku yi talauci in kuna taimakon addinin Allah wallahu wasi'un alim Allah fa mayalwaci ne kuma masani ne da halinku yana taimakon wanda ya taimaki addininsa alkawari yayi yace ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum ya ku da kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadiganku kaga ba a gaya wa dabbobi haka ba su ba sa ciki amma da mu da aljanu muna ciki wanda ya amsa wannan kiran ya aikata abin da aka umarce shi sakamakonsa zai zo mai kyau a duniya domin zai ga in kasuwanci yake kasuwancin yana ci gaba in aiki yake zai ga aikin yana samun ɗaukaka a wurin aikin in sana'a yake zai ga sana'a tana ƙaruwa kuma sannan ga ƙaruwar imani sannan ga tattalin aljanna a lahira in an yi haka an ci riba ko ba ci riba ba to saboda haka mai aikin da za mu ci riba kar mu zama zaman asara muke a duniya abinda Allah ya umarni aka yi a nan riba take amma in aka yin na Allah to anan asara take ko kana ganin ka ci gaba wallahi asara ce sai Allah ya ce ومن يؤت الحكمة ومن يؤت Allah ya ce yutil hikimata Allah yana ba da hikima, yudillahul ilma, wato Allah yana ba da ilimi asrarul abin ahkamihi na daga asirce-asirce hukumce-hukumcensa na addinin musulunci, allati yanziluha ala ibadihi wanda yake saukar da ita a bayinsa, liya'amalu biha abin li sa'adatihim, ad-dunyawiyya wa diniyya don su aiki da wannan hikimar da Allah ya saukar musu ɗin, su yi aiki wajen samun cin nasararsu a duniya da kuma lahira, kuma yana ba da wannan hikimar manya ya sha'u ga wanda ya so, min ibadihi daga cikin bayinsa. Wa man yutil hikimata, duk wanda aka ba shi hikima, ya kai kairan kasiran haƙiƙa an ba shi alkhairi mai girma, abinda Allah yake nufi a nan, duk wanda aka ba shi ilimi, an ba shi ilimi an ba shi rabo mai girma duk wanda aka ba shi abin rabo an wanda aka ba shi ilimi an ba shi rabo mai girma don haka annabi ya ce akarimul ulama ku girmama malamai faman akarama faman akaramahum faqad akarama Allah wa rasulahu duk wanda ya girmama malamai hakika ya girmama Allah da manzansa sai ya ce fa innahum warasatul anbiya'i dan su malamai magada annabawa ne fa innal anbiya'a su kuma annabawa la su dinarun wala dirhamun ba a gadar su dinare ko dirhami ba a yin gadon kuɗi a wajen annabawa wa na sun ilma sun gadar da ilimi ne wa faman akazahu duk wanda ya riki ilimi a kaza bi hazin wafirin ya riki rabo cikakke wanda ba asara a cikinsa saboda haka ilimi a anan shine hikimar da Allah yake nufi wa ma zakaru amma ba wanda yake wa azantuwa illa ulil albabi sai masu hankali wani sai ya ga rika ganin mai mulki ya hu mai ilimi wani sai ya rika ganin mai dukiya ya hu mai ilimi to duk gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce, Man utiyar Qur'ana, wanda Allah ya bashi ilimin Alƙur'ani, fara'a rajulan, sai ya ga wani mutum, utiya an bashi wani abu na duniya, a fadalu ma utiya sai yake ganin abin da aka ba wancan ya fi abin da aka bashi. Faƙar sangarar azima, hakika ya kaskantar da abin da yake mai girma shine alqur'ani wa kabira kuma ya girmama abin da yake kaskantacce shine in ma kuɗi aka baka a duniya kaskantacce ne a bakin ilimin alqur'ani in ma ilimi aka ba a abin mulki aka baka a duniya kaskantacce ne a bakin ilimin alqur'ani duk wanda Allah ya bashi ilimin alqur'ani ya kure bashi baiwa sai dai annabawa sai manzanni su ne suke sama da kowa amma in ba haka ba duk wanda Allah ya bashi ilimin alkur'ani Allah ya kare masa baiwa Allah ka ganar da mu alkur'ani sai Allah maɗaukaci ya ce cewa ma an faƙatin min na faƙatin babu wata ciyarwa da za ku ciyar, addaitin min zakatin a da sadakatin, duk abin da za ku bayar na zakka, da abin da za ku bayar sadaka ta yau da kullum. Au nazartun min nazarin ko ku kai alkawarin wani alkawari, da Allah kuka yi alkawari ko da ‘yan uwanku mutane to ku ƙoƙari ku cika. Alkawarinka da Allah ka barkace, wannan budurwa da nake nema, duk ranar da Allah ya sa aka ce an yadda an yanke min sadaki tsakanin ni da ita, don farin ciki zan yi azumi uku don ƙara godiya ga Allah, to kai ƙoƙari kai wannan azumi uku, in wannan labarin ya zo maka. Sai ka ce yanzu an daɗe ba a yi wa'azin ƙasa a garin nan ba, duk ranar da aka yi zo za a yi wa'azin ƙasa a garin nan zan taimaka da dubu goma don yi wa Allah godiya. Sai aka zo aka yi wa'azin, baka samu dubu goma ka bayar ba in kuwa ka samu to maza gaggauta ka bayar in kuwa baka samu ba har aka yi wa'azin aka tafi to yi kokari kai azumi uku don kafarar wannan abin da kace za ka yi baka yi ba fa inna allaha ya'lamuhu abin da yasa duk abin da kuka ciyar kowace irin ciyarwa ce da duk alƙawarin da kuka yi kowane irin alƙawari ne to Allah yana sanin wannan abin wa yujazikum alaihi Allah zai muku sakamako akan wannan alkawari da kuka yi kuka cika. Allah zai ba ku lada akan wannan sadaka da kuka ciyar. Allah zai ba ku lada akan kyautar da kuka yi. Wa malin zalimina min ansar. Amma azzalimai ba su da mataimaka su ne wato biman izzakati wanda suke hana zakka su ne azzalimai a nan. Wannan nazari da waɗanda suke yin bakace su ƙi cikawa, auyi wasu yuda'ul abin infaqa fi mahallihi min ma'asillah ko kuma ya ɗora ciyar da dukiyar tasa ba a mahallin da ya dace ba ya rika ciyar da dukiyar ta hanyar saɓawa Allah lalle yana ciyar da dukiya amma ba ta bin Allah ba to da shi da wanda bai badu sai sun yi ladama a lahira da wanda ya ciyar ba ta hanyar Allah ba da wanda kuma ya yana da shi ya ciyarwa duk sai sun yi kuka a gaban Allah waye wanda zai farin ciki wanda ya bayar dan Allah ta bangaren zakka da wanda ya bayar dan Allah ta sadakar yau da kullun da wanda ya bayar dan Allah dan sadar da zumunta ranar tashin alkiyama zumunta za ta zo ta cece shi a gaban Allah Allah ya ce wa zumunta biki yadda in sadar da wanda ya sadar da ke zuwa aljanna in yanke duk wanda ya yanke ki daga barin aljanna ba ta ce ya ubangiji na yi da'a Allah ya ce to na miki alfarmar wannan na miki alkawarin wannan duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi zan sadar da shi zuwa gare ki zuwa aljanna duk wanda ya yanke ki zan yanke shi daga barin shiga aljanna fa inna Allah ya alamu Allah yana sanin duk abin da kuka yi wa malin zalimin min ansarin masu ƙin yin abin da aka umarce su ran alkiyama ba su da mai taimakon da zai tsamar da su daga azabar Allah Allah ka kai mu aljanna da rahamarka Allah ka taimake mu da bin dokokinka na'am in To sadaka, in Allah ya baka dukiyar yinta, ka yi ta a fili yana da kyau, kuma in Allah ya baka dukiyar yinta, ka yi ta a ɓoye tana da kyau, kowanne Allah ya yabi masu yinta, masu yi a ɓoye da masu yi a bayyane. Kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani, masu yin sadaka a ɓoye su suke zama a inuwar da babu inuwa a ranar sai inuwar al'arshin Allah. Masu yin sadaka a ɓoye suna daga cikin masu tsayawa a gindin wannan inuwar. Ashe kaga yin sadaka a ɓoye da yin kyauta a ɓoye abu ne mai mahimmancin lada. Amma zaka ana so a yi ta a bayyane, don masu wadata ‘yan uwanka su gani su koya a wurinka, ka fito fili ka ce ya jama'a assalamu alaikum kamar yanzu a nan a masallaci Allah ya kadarta na yi tunanin cirewa abin da yake haƙƙi na Allah a cikin dukiyata saboda haka duk mutum goma ga dubu ɗari ku je waje ku raba duk mutum goma ga dubu ɗari ku je waje ku raba duk mutum goma ga dubu ɗari sai ka ce da wane da wane da wane da wane da wane ku kuma ku same ni a gida kaga duk a fili ne kai ai an san abin da za a je a karbo a gidan naka kuɗin ne to babu laifi ka bayyana kana sadaka yau ta zakka saboda haka Allah madaukaki ya ce in duk sadakati, in kuka bayyana sadakoki annawafil na fili, fa ni'im mahi madalla da wannan sadaka din ko ba zakka ba ce? sadaka ta nafila ita ce sadakar da baka baka mallaki abun ba da zakka ba amma kana da damar ka taimaka wanda ka fi shi wadata wanda ka fi shi dan jin saukin rayuwa to wannan ma ka bayyana babu laifi yace wa in tukufuha amma in kuka boye ta tusurruha kuka boye wannan sadakar wa tu'tu hal fuqaraa sai kuka baiwa talakawa wa huwa khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku da ku bayyana boyewar <laughs> har ya hu bayyanawa ai min ibda'iha ya fi alkhairi a gare ku daga bayyana ta wa al-aganiya har yanzu kuma ya fi ku je ku baiwa mawadata da ku baiwa mawadata gara ku baiwa talakawa don haka aka ce wa tuqutu hal fuqara'a ku baiwa talakawa wanda aka tabbatar da suna da talauci ku ba su wannan kyautar amma sadaqatul fardi amma sadaka ta farilla wanda ake cewa zakka fal afdalu izharuha ita kan abin da yafi a bayyana ta ayi ta a fili yafi ayi ta a boye in dai zaka ce ayi ta a fili yafi ayi ta a boye li yuqtada bihi dan ai koyi da wanda ya bada wannan zakka din wanda sai ka ga mai dukiya ya dan fara tambaya Ah ni jama'a dan Allah eh, eh, naira dubu nawa ne take isa zakkan nan ne sai aka ce masa ai naira dubu kaza ne yace ashe ina da abin da zai yi zakka a to ni ma bari in je in lissafa kuma lissafin mai sauki ne sai ka kasa kuɗin ne kashi arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar fi sabilillahi sauran kashi talatin da tara naka ne in ma abin ya yi yawa har ya kai miliyan arba'in to miliyan arba'in ɗin nan miliyan ɗaya za ka ɗauka ka bayar sadaka miliyan talatin da tara duna ka ne kawai kuɗin kashi arba'in ake kasa shi a bada kashi ɗaya. Ashe wanda ya ba da zakar miliyan goma yana da kuɗi da yawa. <laughs> Yi mana, a miliyan arba'in ba, a miliyan arba'in ba za ka ba da miliyan ɗaya. A miliyan arba'in za ka ba da miliyan ɗaya, miliyan talatin da tara duna kan. A Amma haka ji wani ya fi da zakar miliyan goma. <laughs> Saboda haka, Allah maɗaukaci ya ce, A riƙa ba da ita a bayyane, wa yi kafir an kun min sayi atikun, in kun yi haka sai Allah ya riƙa kankare muku ƙananan ku. Allah sai ya kankare muku zunubinku, saboda kuna bada da zakka, saboda kuna taimakon bayin Allah, saboda kuna taimakon talakawa, wallahu bima ta'maluna khabir. kuma Allah mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa, alimun bi hi ka zahirihi, Allah masani ne da abin da yake ɓoye a zuciyarku kamar abin da yake bayyana a fili. La ya kafa alaihi shay'un minhu babu wani abin da yake ɓuya ga Allah ya zama Allah bai gane wannan abin ba, babu shi duk abin da kuka yi Allah ya sani. Sun malata fatar siyaka ila kiɗabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi ƙaunihi ta'ala. sannan Allah madaukaki ya juyar da magana yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce laisa alayka hudahu الله أكبر وما تنفقوا من خير No. wannan aya tana nuna mana shirya a hannu ba take a hannun Allah Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama laisa alaika hudahum shiryar mutane ba a hannunka take ba laisa alaika hudahum shiryar su ba a hannunka take ba walakin Allah ya hadi man yasha'u sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so sai ka ga a gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ne ta haifi du mutanen gidan amma wani ya gane addini wani bai gane ba ana samu ko ba a samu sai a samu daga ‘ya'yan uwa ɗaya uba ɗaya wa'yansu marubuta alƙur'ani ne wani ko duk la'asar sai ya tafi wurin karta kuma in bai je ba kansa bai zai waye ba kuma in bai je ba ba zai ji daɗi ba haka Allah ya so ko? saboda me saboda shirya tana hannunsa shi ya shiryar da ƴaƴan uwa ɗaya uba ɗaya wa'ansu ya ɗora su akan shirya wa'ansu bai shiryar da su ba laisa alaika hudahum shiryar su ba akan ka take ba ba a hannunka take ba wala abna wa ma tunfiqu walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so hidayatahu shiryar da shi ila a'malil khairi zuwa ga ayyukan alkhairi wa huwa al-i'tiradu bainal kitabi wato wannan i'tiradi akai a tsakanin maganar da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a gabansa an yi i'tiradi wa ba'dahu da bayansa to abinan tawbikan wato dan saboda zargi lil mukhadibina ga waɗanda ake magana da su wa tanbihan lahum da kuma fadakar da su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma'amurun mislahum shi ma manzan Allah wanda aka yi masa umarni ne kamar yadda su ma ake musu umarni kamar yadda annabi yake cewa a yi sallah to shi ma umartarsa aka yi da yi sallah kamar yadda annabi yake umarnin a kaɗai ta Allah kar a yi shirka shi ma umartarsa aka yi shirka kamar yadda aka ce azumi annabi shi ma umartarsa aka yi azumi kamar yadda aka ce a yi hajji annabi shi ma umartarsa aka yi hajji ba abin da annabi zai ce mu yi wanda ba shi ma ba umartarsa aka yi shi ne bi amrin lahi Allah ne yake umartarsa wani hidayatu biyadihi dilla shiriya a hannun Allah take liman yasha'u bihi liman yasha'u bihi ga wanda Allah yake son ya shiryar da shi din wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi ya ku masu imani maza da mata, ya masu imani maza da mata duk abin da kuka ciyar na alkhairi, fali an fusikun don kanku kuka yi, in ka yi baka ƙari Allah ba, in kai alkhairi baka ƙari Allah ba, in kai sharri baka ragi Allah ba, baka cuci Allah ba, saboda haka, wa ma tun fi ƙunin kairin fali an fusikun. duk abin da kuka ciyar na alkhairi to a kawunanku ne, wa ma tunfiquna illa ibtiga a wajhillah kuma ba dan komai kuke ciyarwa ba, sai dan neman yardar Allah, duk wanda ya dukiyar dukiyarsa ya bayar ba dan neman yardar Allah ba wallahi yayi asara. Ko mun kaɗan ɗinta in za ka bayar, ka ji dan neman yardar Allah kake bayarwa. Ko mun dan ko mun yawanta in za ka bayar, ka ji dan neman yardar Allah kake bayarwa. wa ma tunfiquna illa ibtiga'a wajhillah ba dan komai kuke ciyar da dukiyarku ba sai dan neman yardar Allah sawabahu wato kuna neman sakamako a wajen Allah la gair min aqradi dunya ba dan wani abu na daga manufa ta duniya kawai ayi a kore ayi a ji dadi ayi ba wannan bane dan neman yardar Allah kuke yi wa ma tunfiqu min shay'in min duk abin da kuka ciyar na alkhairi Ba iwaffa ilaikum za a cika muku ladansa ai jaza'ahu za a cika muku ladan wannan kyautar ko sadakar wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku da komai ba ranar tsayuwar alkiyama na'am jazakallah Allah ya ma saka ko mai kyau fa ala Abdurrahman to jama'a an ce mu ciyar ko to tai wani ya ce bai san suwa za a ciyar ba sai Allah ya ware su ga su ya ce in za ku yi ciyarwar lil fuqara'i ku fara ta kan talakawa fakiri shine wanda ai ana ce abin mm, fakaru ita ce shine talaucin kansa fakiri kuma mai matalaucin to mutumin da dai yake da bukata kullum a cikin bukata yake in ka tashi fidda zakka fara ta kansa in ka tashi kyauta ta taɗawu'i fara ta irinsu suwaye allazina uhsiru fi sabilillah a cikin talakawan ma kashi kashi ne akwai talakan da yake talaka ne talat amma ko irin sallah baya yi balle ya limanci bai da ilimin karantarwa amma talaka ne musulmi bai da ilimin wani taimakon komai amma ɗan uwanka ne musulmi to ga wani kuma yana da talauci irin wancan shi kuma ya iya kiran sallah ko shi yake muku limanci ko shi yake karantar da ku alqur'ani ko shi yake karantar da ku littafi ɗaya suke da wancan da baya yi to in an tashi irin waɗannan su ya kamata a fara don wallahi malamai in suna cikin nutsuwa addinin musulunci zai haske in malaman malaman addini suna cikin austerity kullum addinin musulunci a yamutsa zai rika tafiya yaushe malami bai karya ba zai karantar da yara kyakkyawar karantarwa da rana baya ganin cewa akwai abin da aka tanada sosai sai ya gama duk yaran ajin da bulala <laughs> Allah kuwa wanda ya kamata mu gane da wannan musulmi duk musulmi ne amma amfanin wani ya fi na wani kuma wallahi kar hasada ta sa a kasu ganewa wannan saboda haka sai Allah madaukaki ya ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi ku fara ba da sadaka ga talakawan nan da aka tsare su dan ɗaga addinin Allah su ne karantarwa su ne abinan sasantawa su ne sulfuntawa su ne sallar gawa su ne menene komai su za a ce ina suwa ne humul jahilu a aganiya wanda bai san halin da san eh, yansadiquna daraban fil ardi ba sa iya tafiya kasuwanci nan da jama'are dan su mai da naira 500 din su ta dawo 700 ba sa iya zuwa damfam dan su dawo da naira 5000 din su ta dawo biyar. ba inda suke iya zuwa bayan ƙasa don su kasuwanci su ci riba, riba su karantar da mutane addinin Allah. La yastadi'una darban fil ardi ba sa iya tafiya a bayan ƙasa littijarati don kasuwanci wal ma'ash ko don neman abinci li shugulihim anhu don saboda shagala da suke wajen karantar da mutane. Kullum a karantar da mutane suke, da safe suna nan wajen karantar da mutane littafi, da rana hantsi suna nan wajen karantar da yara alkur'ani da azhar la'asar akwai karantarwa dare akwai karantarwa to irin wayannan sune rayin addini wallahi inda za a tara irin su duk gaba ɗaya a yi wasu, sai ku ga addini gaba ɗaya kuma ya lalace zai lalace dole sai an tashi tsayawar daka kafin a sake mai da gurbinsu saboda haka ma annabi yake cewa Allah ya ce Allah abuna inna Allah la yaqbidul ilma intiza'ahu minan nas Allah baya cirewa ilimi daga mutane yanzu kamar Malam Abdulrahman din nan a ce za a iya yin wata hikimar da za a ji ba Fatiha a zuciyarsa zai yi ya za a yi masa ba zai yi ba ilimin sa dole yana nan ashe Allah baya cire ilimi daga kan shi yace walakin bi qamadul ulama'i sai dai ta hanyar yadda ilimi yake raguwa ta ɗaukewa maluma in yau aka ce wancan malami ya mutu kamun a samo irinsa sai an daɗe in wancan ma ya mutu kamun a samo irinsa sai an daɗe yanzu dan Allah in na mana tambaya ina ga kowa a masallacin nan da wuri zai bada amsa da mala abakar gumi ya mutu an sake samun kamar sa? in akwai a wani gari ne ba samu ba ko ba she kaga mutuwar malami hatsari ce to a dawo ƙasa da a shek Ismaila Idris ya rasu, a izala yanzu akwai kamarsa? Babu wallahi. Babu, babu. Wanda suka san Malam Sama'ila Idris sun san shi, wanda ba su san shi ba sun ji sunansa. Mun san a shek Ismaila Idris Zakariya. Wallahi mun zanna da shi kamar yadda muke zama da Malam Abdulrahman ba sau ɗaya ba. ko lokacin da nake karanta diploma a Jos duk lokacin da za muka je mu ɗalibai zai mana nasiha kamar ta awa guda ya jajjantar da mu kar ku rena ilimi ku duk inda kuke ku zama masu karantar da mutane addinin Allah sai na sake komawa ni kadai na ce a matsayina na dan azare mallam na taho in yi tawo ban kwanan ni kadai suwa suwa kake so in gaisar ma azare <laughs> saboda da san sanya ce malam akwai mutanen da malam gama dan zariya su malam dan barno yace ka gaida raman manna Allah ji kan mana yanzu ga malam dahir dan barno baya na yana ina yana yana kabari ina sheki ismail da bayana? baya na ina alhaji garba dan zariya duk ba sa kowa ya tafi sai mu da muke magana wata ran mu ba ba za a ji maganar mu wallahi ba za a ji ba sai dai ta waya wayar ma in tafiya sai tafiya sai an nema an rasa ko ba za a rasa ba za a rasa mai waka ne ya faɗi waka kuma gaskiya ya faɗa ya ce duniya magajin ki Allah ba haka ba ne wallahi duniya magajin ta Allah ne duk abin da ka mallaka a duniya sai ka bar shi a duniyar wasu sun gada su ma su bari wasu su gada su ma su bari wasu su gada waye magaji na ƙarshe Allah saboda haka Allah maɗaukaki ya ce ya sabuhumul jahilu a ganiya'a to kalmar jahilu a nan ba jahilin da bai san alifun ba'un ba ba jahilin da baya iya karanta fatiha da kyau ba ba jahilin da bai da tilawar alqur'ani ba ba jahilin da bai da hadisi ba ba jahilin da bai da ilimin fiqh ba jahilin wanda bai san halin su ba zan yi misali a kaina kar a ce na wasa kaina dan Allah yanzu wannan shaddar da take wuyana sai na fito ga mota ta da AC akwai wanda zan je in wuce shi ya ce ni talaka ne dan Allah zai tunanin yaban naira hamsin ya ce kawai wannan mai jin daɗi ne wane hamsin <laughs> kaga ya jahilce ni ne a nan jahili ne ta wajen sanin halina to wa jahilci rashin fahimtar addini ake nufi ba jahiltar sanin halin wa'annan mutanen yanzu ga ka kayi naɗi ka sha jan kaya dan Allah za ka ci ba ka da naira goma to wallahi wata ran za ta iya yiwuwa ka wayi gari ka da goma ko ba za a waya ba me ya aikin taimakon addinin Allah to wannan shi ake so a rika ganewa ya humul jahilu agaliya wanda bai san halin su ba yana tsammanin mawadata ne ta'rifuhum bi simahum amma zaka san su fa irin halin su da irin kamar su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutum saboda kamewa wani wallahi da zai fito daga gidansa bai karya ba a zo har ya haƙuri har ai sallar azhar yana nan har ai sallar la'asar ya tashi ya koma unguwarsu ba sisi a aljifinsa kuma bai karya ba kuma bai ci da rana ba kuma ba zai iya tambayar wani ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa iya tambayar mutane saboda kamewa amma wani yana da shi ba za a ji ba amma ranar ba shi za a ji To, annabi yana cewa minal imani, ai, kitmanul musibati minal imani, kitmanul musibati minal imani, Boye masifar da take samun ka ba ka gaya wa kowa yana daga cikin imani, kuɗinka ya faɗi, baka gaya wa kowa ba, amma da kaje ka ciyo riba a jama'ar ka kasuwar nan ta jama'ar Allah ya ba mu sa'a, kowa ne yake faɗan haka? Ba kowa ba ne. ranar da ya ciyo riba a jama'ar ba za a ji ba ranar da ɗansa da ya sace ba dubu uku sai an ji min ihtifadul musibati min al-iman koye masifa yana cikin imani wama tunfiqu ta'rifun bi simahum la na an-nasa ilhafa tun fi kumin kairi? haka ne ko ya eh, ne muna ta'affufi saboda kamewa su yi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa zaka san su da irin kamannin su ba sa iya tambayar mutane saboda kamewa ko mun kankantar abu ba su iya taimako ba su iya ce ka taimaka musu ba wa ma tunfiqu min khairi duk abin da kuka ciyar na alkhairi ya ku masu imani maza da mata fa inna allaha bihi alimu Allah masani ne da abin mahama qalla aw kasura duk yadda ya kai da kankanta ko yadda ya kai da yawa wa mujazin alaihi Allah kuma mai sakamako ne a kansa Allah ka ba mu damar taimakawa kuma in mun taimaka Allah ka saka mana da alkai na'am الذي masu wani hali kuma da Allah ya bayyana ko alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wa'anda suke ciyar da dukiyarsu da daddare wani sai da daddare yake alherinsa Allah ya zaɓe shi da yin aikin dare na alkhairi sai an yi sallar isha an babbaje kowa ya tafi gidansa sai kawai ya je ya kwankwasa kofa assalamu alaikum wani harka dawa dawo gida ne ai na gida a ah. malam ko kuma alhaji an dawo gida to dalla ma dalla dama na ce bari in zo ni in biyo ta nan kofar gidan naka ni ma in wuce na ga yan dubu biyar ka yara kamun da safe wannan naira dubu biyar din da shi da yaran gidan da matan gidan sun dinga ma addu'a a rana kuma Allah yana karba da daddare kai ba ka nuna a gidan mutane ba wallahi ya ce kana yi to wannan hari akwai kuma masu yi da rana an zo an taru a masallaci an yi sallar asuba ba a fuffuce ga hasken rana nan kuma ya bullo ko kuma an yi sallar azhar kamun za a baje a tafi kafin la'asar yi a dawo wanda ka gaisa da shi din nan sai ka sake masa abin da ka sake masa a hannunsa sai da tafi can lungu ya kirga ya ga abin fa ya dariya shi kadai da kansa fata ban saba zahikan min ha. ya eh, yi murmushi ya dariya saboda ganinta ita naira to in sha Allahu Allah yadda ka faranta masa ciki haka Allah zai faranta ma ciki ran alkiyama ya yi farin ciki ko to kai ma sai ka yi farin ciki ranar da ake bakin ciki falahum ajruhum inda rabbihim a sirran wa alaniyatan kuma kyautan nan suna yin ta a boye kuma suna yin ta a bayyane bayan suna yi cikin dare suna yin cikin ini kuma suna yi a bayyane suna yi a ɓoye sai Allah maɗaukaki ya ce falahum ajruhum inda rabbihim to wannan akwai ladan su cikakke a wajen ubangijinsu fala yudhi'u minhu Allah ba zai walaƙantar da komai daga abin da suke suke yi na alkhairi ba wala kaufin alaihim kuma babu tsoro a gare su linaqasil ajri wajen raguwar lada babu mai imani baya tunanin cewa mala'iku za su rage ban lada ko za su rage dan adam ne yake iya yin kyashi ya rage ma wani abu amma mala'ika yadda Allah ya umarce shi haka zai don haka ma Allah ya ce cewa wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu bakasan wala rahaqa duk wanda yake imani da ubangijinsa ba zai ji tsoron ragewa lada ko ƙarin zunubi ba ba dama kai aikin lada goma mala'iku su ce mu rubuta ba tara ba da ma kai aikin sharri tara mala'iku su ce mu cike masa ya zama goma wa man yu'min bi rabbih fala ka bakasan wala rahaqa wanda yake imani da ubangijinsa fala kahu zulman wala hazma ba zai ji tsoron zulma zaluntarsa ya aiki goma a rubuta ba tara ba wala harman ko kuma abinan ƙari na zunubi na raguwar lada kamar yin lada guda goma a rage ɗaya a ce a rubuta ba tara ko yin zunubi tara a ce a cike mar goma babu ɗaya daga cikin wannan wanda mala'iku za su yi maka domin abin da Allah ya umarce su shi suke yi har ma kyakkyawan aiki guda ɗaya aka ce su rubuta ma lada goma saboda haka wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum zanu? kuma ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati a lahira bal sayafrahuna bima yusirruna bihi da sannu za su yi farin ciki da abin da zai faranta musu ciki min sawabi na faɗatihim na daga ladan ciyarwarsu wai wa jaza'uhu za a cika musu sakamakon wannan sadakar sakamakon wannan kyautar wa yarbahu lahum za a yi musu za a ninninka musu riba fi tijaratihimul hamida inda Allah a wajen kasuwancinsu na yabo a wajen Allah Allah ya yabi kasuwancinsu lokaci ya yi, to alhamdulillah Allah ya yabi wannan karatu namu Allah ya bamu cikakken lada Allah ya sa mun karanta shi yadda Allah yake nufi Allah ya sa yadda manzan Allah ya fasara wa al'ummarsa haka mu ma muke ƙara fasara wa al'umma Allah ka taimake mu da tsaruwar harshe Allah ka tsare mu daga yin kurakurai cikin karatun alkur'ani da fassara shi kuma muna roƙon Allah ka ba mu ninkin lada akan wannan karatu da muka yi domin mun yi shi a cikin watan da ake ninkin lada din shine watan Ramadana ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka kare mu Allah ka ƙara mana imani Allah ka biya wa kowa bukatarsa Allah ka tsare mu daga sharri Allah ubangiji ƙasa jahohi da suke samun wani tinja-tinja na rashin zaman lafiya Allah ka kawo nutsuwa da zaman lafiya a waɗannan jihohi mu nan da muke zanna lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana aminci masu yin waɗannan munanan ɗabi'u Allah shirya da su su dawo hanya Allah shirya da su su dawo hanya Allah shirya da su su daina waɗannan ayyuka da ake zargin su a kansa Allah ya sa su zama mutanen kirki kar su mutu su zama rabon wuta don wanda ya zama aikin sa razana musulmi ko razana jama'ar ƙasa ko ba musulmi ba wallahi sakamakon sa wuta ne dan wuta ne to Allah ya tsare su Allah ya sa su daina Allah muna roƙonka ka taya mu tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ka taya mu tarbiyyar matanmu Allah ka gyara ɗabi'un shugabanninmu Allah ka gyara ɗabi'un malumanmu Allah ka kore hasada da gaba da ƙiyayya a tsakaninmu Allah ka taimake mu da riƙon alƙur'ani da hannun dama ma'ana yin aiki da shi yin aiki da shi shine riƙe shi da hannun dama Allah ka taimake mu da yin aiki da alƙur'ani